Daga nan Tehran, Radio BOH Hausa ke magana. بسم الله الرحمن الرحيم الله لا اله الا هو الحي القيوم لا تأ تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عند يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم صدق الله العلي العظيم اللهم صل على محمد وآله اللهم صل على محمد وآله اللهم صل على محمد اللهم صلِّ على محمد يا رب صلي عليه وآله اللهم صلي على محمد اللهم صلي على محمد يا رب صلي عليه وآله الله jama'a masu saurare assalamu alaikum barkan kuduwar haka warhaka barkan kuma da sake saduwa da ko a zangon shirin hausa radio voh na wannan safiya kuma na farko a wannan rana ta laraba da fatan an waye gari cikin koshin lafiya ga dai jiran abin da muke dauke da su da farko akwai labaran duniya kamar yadda aka saba daga nan kuma za mu gabatar da sauran shirye-shirye da suka hada da shirin nan na duniyar mu a yau bayan sa akwai shirin nan na muryar masu saurare daga nan kuma sai shirin rayuwar zamantakewa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 agogon najeriya nijar jamhuriyar kamaru burkina faso da kuma chadi wato sha ɗaya da minti ashirin zuwa sha ɗaya da hamsin agogon gmt da kuma ghana a kan mita sha shida kilohas dubu sha bakwai da ɗari biyar da sittin ashirinmu na dare kuwa daga misalin karfe bakwai da minti ashirin zuwa takwas da minti ashirin agogon najeriya nijar jamhuriyar kamaru burkina faso da kuma chadi wato shida da minti ashirin zuwa bakwai da minti ashirin agogon gmt da kuma ghana za a iya lalubo mu a kan mita 25 kilohertz 11870 za kuma ku iya sauraren shirye-shiryenmu a duk lokacin da kuka bukata a babban shafinmu na intanet www.hausatv.com a huta lafiya. To madalla in zo lokacin da za a gyara zama domin a saurari labaran duniya. Labarun duniya mai karantawa sunusunti da farko muhimman kanunsu. wata mota da aka makare da bamabamai ta tarwatse a tsakanin ayarin motocin da ke rakiya wa tsohon gwamnan jihar imo da ke tarayyar najeriya sojan kasar uganda ya harbe abokan aikinsa guda uku har lahira a kasar somaliya ma'aikatar harkokin wajen kasar iran ta mayar da martani kan keta hurumin masallacin akasa da wani ministan haramtacciyar kasar isra'ila ya yi yanzu kuma ga cikakkun labarun nan wata mota da aka makare da bama-bamai ta tarwatse a tsakanin ayarin motocin da ke rakiya wa tsohon gwamnan jihar imo da ke tarayyar najeriya shafin afirka news ya watsa rahoton cewa kwamishinan 'yan sandan jihar imo da ke shiyar kudu maso gabashin najeriya muhammad barde ya bayyana cewa tarwatsewar motar ta yi sanadiyar mutuwar jami'an 'yan sanda guda uku da wani sojan sa kai guda amma tsohon gwamnan jihar ikedi o hakim ya tsallake rijiya da baya rundunar 'yan sandan ta kara da cewa an dai yi wa tsohon gwamnan kwantan bauna ne amma ya yi nasarar kubuta kamar yadda rundunar 'yan sandan ta bayyana harin da cewa wani abin bakin ciki ne faruwar wannan aikin ta'addanci a daidai lokacin da gwamnatin ƙasar take iyaka ƙoƙarinta na wanzar da zaman lafiya da tsaro a sassan najeriya an gano gawakin mutane 28 a shiyar arewa maso yammacin kasar burkina faso a jajiberin sabuwar shekara kakakin gwamnatin burkina faso jin emmanuel udrago ya sanar da cewa wani babban abin takaici da ya faru a garin nuna babban birnin lardin kosi a daren ranar 30 wayewar garin ranar 31 ga watan disamban shekarar da ta gabata an tsinci gawakin mutane 28 gwamnatin burkina faso kano ta sanar da cewa an gano gawakin mutane 28 ne a garin nona da ke shiyar arewa maso yammacin kasar inda ake ci gaba da gudanar da bincike kan musabbabin mutuwarsu yayin da jama'ar yankin suke ta cece kuce kan dalilin mutuwar tasu sojan kasar uganda ya harbi abokan aikinsa uku har lahira a kasar somaliya kakakin rundunar sojin uganda brigadier general felix kolayengi ya ce sojin uganda da ke cikin dakarun wanzar da zaman lafiya na kungiyar tarayyar afirka a kasar somaliya bayan farkawarsa daga barci a safiyar ranar litinin ya ɗauki matakin buɗe wuta kan abokan aikinsa uku kuma duk sun sheƙa lahira dukkanin sojojin hudu dai suna aiki ne karkashin rundunar soji da ke gadin filin jirgin saman kasa da kasa da ke birnin magadishu fadar mulkin kasar somaliya kulayinge ya ce sun yi mamakin abin da ya faru amma ana zargin ko ya samu taɓin hankali ne don haka an kafa kwamitin bincike don gano musabbabin harbin a halin yanzu haka dai sojan yana tsare kuma za a dawo da shi kasar uganda domin fuskantar shari'a a kotun sojin kasar ma'aikatar harkokin wajen kasar iran ta mayar da martani kan keta hurumin masallacin aksa da wani ministan haramtacciyar kasar isra'ila ya yi kakakin ma'aikatar harkokin wajen kasar iran nasir kan'ani ya yi allah wadai da matakin keta hurumin masallacin aksa mai alfarma da ministan gwamnatin haramtacciyar kasar isra'ila ya yi yana mai cewa wani keta alfarmar wurare masu tsarki a falastinu yana daidai da keta dokokin kasa da kasa da kuma cin mutuncin wurare masu tsarki da kima na musulunci a duniya kuma zai fuskanci mayar da martani daga al'ummar musulmi ma'aikatar harkokin wajen kasar ta iran ta kuma yi kira ga kungiyoyin kasa da kasa musamman majalisar ɗinkin duniya da su yi aiki da haƙƙin da ya rataye a wuyar su kan wannan lamari tare da hanzarta kawo ƙarshen ƙaddamar da hare-haren wuce gona da iri da nuna wariyar al'umma kan falasɗinawa da kuma wurare masu daraja da alfarma na musulmi rundunar sojin ukraine ta sanar da kashe sojojin rasha da kuma raunata wasu da jimilansu ya kai kimanin ɗari biyar a kudancin lardin Kherson na kasar ta. Ma'aikatar tsaron kasar Ukraine a jiya talata ta sanar da cewa rundunar sojin ta sun ƙaddamar da hare-hare kan sojojin Rasha da suke mamaye da yankunan Chulakivka da Fedorovka a lardin Kherson na kasar ta inda hare-haren suka yi sanadiyar mutuwa tare da jikkatan sojojin Rasha kimanin ɗari biyar kuma ta kara da cewa tana ci gaba da gudanar da bincike don gano yawan hasarar da har-haren suka janyo na rayuka da na kayayyakin aiki har ila yau rundunar sojin kasar ta ukraine ta kara da cewa a ranar litinin da ta gabata sojin saman kasar ta sun kai hare-hare har sau goma sha takwas a yankunan da sojojin rasha suka jibge na'urori da kuma makamai masu linzami a gefe guda kuma majiyar rundunar sojin ta ukraine ta tabbatar da cewa a cikin sa'o'in da suka gabata a jiya talata sojojin rasha sun kaddamar da hare-hare ta sama har sau hamsin da biyu da kuma na'urorin makamai masu linzami saba'in da bakwai kan wurare musamman masu dauke da kayayyakin more rayuwa na fararen hula a sassa daban-daban na kasar ukraine ƙarshen labarun duniyan kenan. yanzu kuma sai sauran shirye-shiryen mu inda zamu fara da shirin nan na duniyar mu a yau duniyar mu a yau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 rahoton da jaridar washington post ta kasar amurka ta wallafa ta bayyana cewa gwamnatin haramtacciyar kasar isra'ila ta zubar da jinin falasinawa masu yawa a shekara ta 2022 da ta gabata tana mai bayyana cewa rundunar sojin gwamnatin haramtacciyar kasar isra'ila ta aiwatar da kisan gilla kan falasinawa a shekara ta 2022 da ta gabata fiye da kowace shekara tun bayan da majalisar ɗinkin duniya ta fara yin rijistan adadin falasinawa da suka rasa rayukansu sakamakon har-haren wuce gona da iri da ake ƙaddamarwa kansu a shekara ta 2005 kamar yadda alkalumar da ofishin kula da ayyukan jin kai na majalisar ɗinkin duniya suka gabatar jaridar ta washington post ta kara da cewa sojojin gwamnatin haramtacciyar kasar isra'ila sun kashe falasinawa 146 a gabar yammacin kogin jordan da gabashin birnin kudus daga watan janairu zuwa ranar 19 ga watan disamban shekara ta 2022 yayin da a tsawon shekara ta 2021 falasinawa 75 ne suka yi shahada a gefe guda kuma kamfanin dillancin labaran falasinawa wafa ya nakalto daga majiyar lafiyar falasinu cewa tun daga farkon shekara ta 2022 zuwa ranar 26 ga watan disamban shekarar falasinawa 224 ne gwamnatin haramtacciyar kasar isra'ila ta kashe kuma 53 daga cikinsu a yankin zirin gaza yayin da 171 a gabar yammacin kogin jordan da aka mamaye hakanan kamfanin dillancin labaran na wafa ya kara da cewa a cikin shekarar ta 2022 da ta gabata kananan yaran falasinawa 61 ne sojojin gwamnatin haramtacciyar kasar isra'ila suka kashe inda kananan yara 44 an kashe su ne a gabar yammacin kogin jordan da kuma 17 a yankin zirin gaza jaridar washington post ta kasar amurka ta yi nuni da cewa daga cikin waɗanda suka mutu sakamakon hare-haren rundunar sojin gwamnatin haramtacciyar kasar isra'ila kan falasinawa har da 'yan kasar amurka guda biyu yar jaridar gidan talabijin na aljazira shirin abu akala da umar asad ɗan shekaru 78 a duniya waɗanda mutuwarsu ta ja hankulan duniya tare da tsananta suka kan gwamnatin haramtacciyar kasar isra'ila ƙungiyoyin kare haƙƙin ɗan adam a falasinu har ma da na haramtacciyar kasar isra'ila da kuma kwararrun majalisar ɗinkin duniya duk sun ɗora alhakin zubar da jinin da aka yi a yankunan falasinawa kan yadda rundunar sojin gwamnatin haramtacciyar kasar isra'ila take amfani da ƙarfi fiye da kima da kuma ƙaruwar ƙaddamar da har-haren ta'addancin yahudawan sahayuniya kan yankin gabar yammacin kogin jordan kwararrun na majalisar ɗinkin duniya sun kuma yi allah wadai da yadda tsigerin yahudawan sahayuniya 'yan kaka gida da jami'an tsaron gwamnati gwamnatin haramtaccen ƙasar isra'ila suka ɗauki matakan wuce gona da iri kan falasɗinawa a gabar yammacin kogin jordan a shekara ta 2022 da ta gabata don haka wannan shekarar ta kasance wacce aka fi zubar da jinin falasɗinawa a cikinta baya ga aiwatar da kashe-kashen falasɗinawa da yahudawan sahayoniya suka yi a shekarar da ta gabata a nashi bangaren kwamitin kula da fursunonin falasɗinawa ya fitar da rahoton cewa gwamnatin haramtacciyar ƙasar isra'ila tun daga farkon wannan shekara ta 2022 ta kama falasinawa da yawansu ya kai 6,500 da suka hada da mata da ƙananan yara kwamitin kula da falasinawan yana mai fahimta cewar yawan falasinawa da aka kama kuma aka tsare a gidan kurkukun gwamnatin haramtacciyar ƙasar isra'ila sun kai 153 yayin da yawan ƙananan yara suka kai 811 duk da cewa an saki wasu daga cikinsu har ila yau kwamitin kula da falasinawa da ake tsare da su a gidan kurkukun gwamnatin haramtacciyar kasar isra'ila ya bayyana cewa a halin yanzu haka akwai kananan yara 150 da hamsin da ake tsare da su a gidan kurkukun gwamnatin haramtacciyar kasar isra'ila kuma a cewar rahotannin da suke fitowa daga hukumar kula da fursunoni da ake tsare da su a gidajen kurkuku a faɗin duniya yaran da ake tsare da su a gidajen kurkukun gwamnatin haramtacciyar kasar isra'ila suna fuskantar zalunci na azabtarwa da zartar da hukunci ire-iren waɗanda ake yi wa manyan mutane kuma ko manyan mutanen da ɗaukar matakin gana musu azaba da zartar musu da hukunci mai tsauri sun saba wa dokokin ƙasa da ƙasa kuma cin zarafin ɗan adam ne da ya zama dole kotun da ke hukunta manyan laifuka a duniya ta ICC da ke birnin Hague na ƙasar Netherlands ta hanzarta ɗaukar matakai kansu sannan rahoton ya bayyana cewa a tsakanin dubban Falasɗinawa da aka kama kuma ake ci gaba da tsare su a gidan kurkuku akwai Falasɗinawa dubu biyu da ɗari ɗaya da talatin da hudu da aka aka yi awon gaba da su ba tare da zargin su da wani laifi da suka aikata ba kawai mataki ne na musgunawa falasɗinawa tare da hana su haƙƙin walwala a fagen rayuwa rahoton ya kara da cewar falasɗinawa da ake ci gaba da tsare su a gidan kurkukun gwamnatin haramtacciyar ƙasar isra'ila tsawon lokaci sun kai fursunoni biyar da da hamsin 551 kuma wasu daga cikinsu ana tsare da su ne bayan zartar musu da hukuncin ɗaurin rai da rai a gidan kurkuku yayin da adadin falasinawa da suka yi shahada a gidajen 'yan kurkukun gwamnatin haramtacciyar kasar isra'ila suka haura zuwa 232 tun daga shekara ta 1967 haka zalika kwamitin kula da falasinawa da ake tsare da su a gidajen kurkukun gwamnatin haramtacciyar kasar isra'ila ya fitar da rahoton cewa yawan falasinawan da ake tsare da su a gidan kurkukun gwamnatin haramtacciyar kasar ta isra'ila da suka shiga yajin cin abinci a shekarar da ta gabata ta 2022 sun haura zuwa hamsin musamman waɗanda suke nuna adawa kan tsare su ba gaira ba dalili kwamitin ya ƙara da fayyace cewar bayan tsawon makonni biyu da falasɗinawa talatin suka fara gudanar da yajin cin abinci sannan bayan nan an samu wasu falastinawa ashirin da suka rufa musu baya kamar yadda kwamitin kula da falastinawan ya nuni da cewa falasɗinawan suna ci gaba da gudanar da yajin cin abinci ne tare da jaddada matsayin su na ƙauracewa gurfana a gaban kowace kotu a haramtacciyar ƙasar isra'ila da za ta tsawaita da wa'adin ci gaba da tsare su a matakin nuna rashin amincewa da kama su tare da tsare su ba gaira ba dalili ididdiga tana nuni da cewa yawan Falasinawa da ake tsare da su a gidajen kurkukun gwamnatin haramtacciyar kasar isra'ila ba tare da tuhumar su da aikata wani laifi ba tun daga farkon shekarar da ta gabata ta 2022 har zuwa ƙarshen watan nuwamban shekarar sun kai falasɗinawa takwas, kuma wannan shine adadi mafi yawa tun daga shekara ta sha biyar. Yeah. hakanan kwamitin kula da falasinawa da ake tsare da su a gidajen kurkukun gwamnatin haramtacciyar kasar isra'ila ya bayyana cewa akwai fursunonin falasinawa da suke fama da rashin lafiya a gidajen kurkukun gwamnatin haramtacciyar kasar isra'ila da yawansu ya kai ɗari shida kuma a su akwai ashirin da hudu da suke fama da ciwon daji wato kansa waɗanda ciwace-ciwacen suka kai mataki daban-daban kamar yadda akwai gawakin falasinawa guda goma da suka yi shahada a gidajen kurkukun kurkukun gwamnatin haramtacciyar kasar isra'ila kuma mahukuntan yahudawan sahiyoniya suke ci gaba da tsare gawakin ta hanyar hana 'yan uwansu domin gudanar da jana'izar su kamar yadda addinin musulunci ya shimfiɗa sakamakon yadda mahukuntan gwamnatin haramtacciyar ƙasar isra'ila suke nuna halin ko in kula da falastinawa da suke fama da rashin lafiya a gidajen kurkukun haramtacciyar ƙasar ta isra'ila ƙungiyoyin kare haƙƙin ɗan adam na falastinawa sun jaddada yin kira ga ƙungiyoyin ƙasa da ƙasa da a gwamnatocin kasashe kan hanzarta daukan matakan matsin lamba kan gwamnatin haramtacciyar kasar isra'ila dangane da kawo ƙarshen sakaci da take yi a fagen kula da lafiyar ɗaruruwan falasinawa da suke gudanar da jinya a gidajen kurkukunta kama kamen da jami'an tsaron gwamnatin haramtacciyar ƙasar isra'ila suke yi wa falasinawa ba tare da gabatar da wani zargi kansu ba yana gudana ne kan umarnin rundunar sojin gwamnatin haramtacciyar ƙasar ta isra'ila bisa da awar wasu bayanan sirri duk da cewa babu wata takamammiyar tuhuma da ake yi kan falasinawan kuma a ƙarƙashin wannan dokar sojin ta zali zalunci za a iya tsare mutum har tsawon watanni shida kuma akwai yiwuwar tsawaita wa'adin tsare shi duk bayan watanni shida kamar yadda har yanzu akwai falasinawa da ake tsare da su a gidajen kurkukun haramtacciyar kasar isra'ila tun kafin kulla yarjejeniyar oslo tsakanin gwamnatin haramtacciyar kasar isra'ila da ƙungiyar fafutukar 'yan to falasinu ta plo a shekara ta 1993 wacce a kanta ce aka kafa hukumar cin kwarya kwarya gashin kan falasinawa da yawansu ya kai fursunoni 25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 sakamakon bibiyar da majalisar ɗinkin duniya take yi kan yawan falasina wanda ake kashewa tun daga shekara ta 2005 a rahoton da jaridar haramtacciyar kasar isra'ila ta yadda'ud a haranot ta habarto ta bayyana cewa to wenisland yana cewa a shekara ta 2022 kawai tun kafin zuwa ƙarshen ta falasinawa fiye da 125 ne suka yi shahada a gabar yammacin kogin jordan da yankin gabashin birnin kudus baya ga jikatan ɗaruruwan falasinawan masu saurare ganin lokacin da aka ɗiba wa shirin namu ya karatu a nan ne za mu jalin zamunsa sai kuma a gamo na gaba inda za ku ji mu ɗauke da wani sabon shirin na daban ku huta lafiya. Tunzu kuma ga shirin nan na muryoyin masu saurare. masu sauraro. Masu saurare. Masu saurare. masu sauraro assalamu alaikum barkan kurar haka sannan ku kuma da sake haduwa da mu a wani shirin na muryoyin ku masu saurare shiri ne dai na rediyo hausa boh da ke baku damar tufa albarkacin bakin ku kan batutuwan da ke cin makoto a kwarya malami na farko sai ka fara da yayi mana kallabin shirin assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu jamhuriyar musulunci ina muku fatan alkhairi da farko ina nuna farin ciki na da allah subhanahu wa ta'ala ya kaddara mana ganin wannan shekara mana ma allah subhanahu godiya kuma wannan shekara wadda ta tsaya alkhairin da ke cikinsa allah subhanahu ya gama mu da shi na alkhairi abinda a cikinta na shari kuma allah ya kare mu daga aikin sharri ubangiji allah ya hauda mu bilbishin makiya allah ya rufa mana asiri lalle kam fi sabilillah shekarar 2022 ta zo da abubuwa masu ɗimbin yawa ta zo da abubuwa na al'ajabi ta zo da na ban tausayi ta zo da na ban haushi ga dai ta nan kam abubuwa dai sai dai wanda duka al'amarin Allah subhanahu ya kaddara dangance da abubuwa waɗanda suke mu dai a nan ƙasar mu ta Nijar to muna fata ga Allah subhanahu ya ba mu wannan shekara Allah ya ba mu zama lafiya ya ba mu kwanciyar hankali cikin ƙasashen mu baki ɗaya cikin ƙasashen musulmi baki ɗaya a cikin jihar mu ta Maradi muna roko ga Allah subhanahu ya ba mu kwanciyar hankali kuma duk ƙasar Nijar baki ɗaya. Allah subhanahu ya ba mu kwanciyar hankali cikin wannan ƙasa ta mu ubangiji Allah ya rufa mana asiri ya tsare mana ikon mu masu tsaron lafiyar ƙasa ya ƙala musu juriya da dangana kuma Allah ya sa su shugabanni su yi adalci don haka muke fata wannan shekara da ta tsaya Allah subhanahu ya sa mu gama lafiya Allah subhanahu ya mana ɗaukaka cikin ta kuma Allah ya tsare mu da tsariya kuma ya kare mu da karewarsa mai magana shine Ibrahim Shushana jam'uriyar Nijar jihar Maradi sai an jima a huta lafiya hazawa salamu salamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu gida Radio Iran da magana Sadaji Umar da Kango Sabon Gari da maganin Shahudu Nija na so ku bani dama zan yi tsokaci dangane da wa'ansu shugawa da suka shiga Mali ba kan ka'ida ba wanda gwamnatin Mali ta dakatar da su. To ji an ce an wannan sojoji shari'a halma an yanke musu zaman kaso na shekara ashirin to gaskiya wannan mataki da sojin mali suka ɗauka sai mu ce ya yi tsauri biya ko da ma su africos ba su kyauta ba wanda za su turo sojoji wata ƙasa ba tare da sanin ƙasa ba amma wannan wani abu ne na diplomasiya wanda ya kamata a ce mali ta yi haƙuri an warware kuma ta saki wannan sojoji sun koma gidajensu tashi lafiya Ta gode ku tashi lafiya mai magana hassan laji umar daga unguwar sabon gari da magaram jamhuriyar nijar alaikum warahmatullahi wabarakatuh radio tehran jamhuriyar musulunci suna na muhammadu dan bari bari shugaba na fada mazajin daga nyamai nijar to sabo shekara da ta zo allah ka bamu alherin da ke cikinta sheri da bala'i da tsotsai da asara da ɓaci ranar allah kare da su alherin da ke cikin shekara ga allah ka ba mu shi sherin da ke cikin shekara ga allah ka tsakanin mu da su allah ka ba mu kwanciyar hankali cikin ƙasanmu da duk ƙasan musulmai mai magana muhammadu ɗan bare bare shugaba na fada mazajen daga nyamai nijar Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu sashen Hausa na ainihin jamhuriyar musulunci na ta Iran mai magana ya wala sani ta kai kuma ina tare da ku daga nan karamar hukumar da kai da ke jihar Kano tarayyar Najeriya ina yi wa daukacin membobin da ke cikin wannan gurbi mai albarka fatan alkhairi tun daga kansu kansu ma'aikatan shi kansa BOH ya zuwa su kansu masu sauraro da wanda ke cikin wannan gurbi ina yi wa kowa da kowa fatan alkhairi kuma kamar yadda ake faɗi ake magana dangane da ainihin kokowa da aka yi a kasar jamhuriyar Nijar wadda ta kai ga isaka isaka ya samu kusan nasara kenan akan abin nake yi wa kowa da kowa fatan alkhairi kamar yadda kowa ke magana Allah ta'ala ya mai da kowa gida lafiya Allah ya sanya albarka kuma dama su waɗanda ba su nasara ba abin da ya kamata sani shine makashin maza maza kan kashi idan yau kai baka yi nasara ba gobe kana iya yin nasara fatan alkhairi ga kowa da kowa ya wala sani ta kai daga karamar kuma ta kai daga jihar Kano tarayyar Najeriya ina yi muku fatan alkhairi kwarai da gaske bayyana tare da voh hausa a wannan lambar ta whatsapp 00989 3 0 3 biyar. Sifili shida, takwas shida. Assalamu alaikum rediyon jamhuriyar musulunci ta Iran na so ku ba dama ne tsokaci dangane da satan mutane da ake a jihar Sokoto a cikin kwanakai a satakai guda uku aka kwashe mutum 200 to gaskiya wannan kalubale ne ga gwamnatin kasar mu Najeriya kuma yana daga cikin alkawarin da ta talakawan Najeriya a shekarar 2015 na cewa za ta kawo ƙarshen matsalar Boko Haram da ta'addanci amma mutane talakawan najeriya abun mamakin har yanzu ba mu ga sauyin linzami na tsaro ba to don haka muke kira da ita gwamnatin ta tabbata ta cika wannan alkawari kafin tsayawarta a gama ga allah akwani lawan ali gabadan a kira ku daga nan jihar kanan dabin nigeria Assalamu alaikum radiyon jamhuriyar musulunci ta Iran radiyo mai albarka mai muku magana alkasun babu liman ahar daga jihar Agadas a jamhuriyar Nijar yau tsokacin da nake son in yi bisa yar majalisar nan ce wadda ta yi yunkurin samun haɗin kan ɗiyan majalisa bisa kuduri wanda ɗiyar luwaɗi da maɗugo suka yi ta fito ta kwatanta yaki ne za ta yi kuma ta samu haɗin kai na ɗiyan majalisa to amma yanzu abin da ya ba mu mamaki sai muka ji ta janye wannan kudirin kuma ba mu ji dalilin da yasa ta janye wannan kudirin shine muke kira gare ta mu da sunan al'umma da sunan talakawa ta fito ta mana bayani kamar me yasa ta janye wannan kudirin alhali ta ɗauki alkawali gaba 'yan majalisa kuma ta samu haɗin kai har talakawa ma suna yaba yanzu sai muka ji ta fito ta ce ta janye wannan kudirin da ta tsoka shi kuma mun san wannan kudirin dama yana da wuya saboda turawan yamma ba su san wannan irin wannan kowace da wannan kudirin shine muke son mu ta fito ta mana bayani mai muku magana alkasun babali ma'ahar daga jihar agar salamu alaikum assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu nan rediyon janhuriyar musulunci na iran mai magana abdulmumin muhammad daga jihar zamfara gusau lokal gamin magani ina so ku bani dama domin na yi na tsokaci a bisa kalamen da wani shahar shahararren malami ko ce fitaccen malami a najeriya wanda ya yi watan dafta hamur gumi kenan na cewa kada 'yan najeriya su zaɓi shugaban da zai siyo makamai domin ya yaƙi boko haram da kuma ɓangaren bandis saboda 'yan uwansu ne 'yan arewa to ya kamata a ce shugabanninmu ko in ce malamanmu ya kamata su fitar da kansu a cikin harkar siyasa kuma saboda sun san suna da magoya baya sosai a wannan kalami da shi sheikh hamud adam ya yi to ya kamata a ban allah wadai ne saboda halin da al'umman najeriya suke ciki yanzu bai kamata a ce a samu wani fitaccen malami ko mai kuɗi ko wani fitaccen ɗan siyasa ya zo a wannan lokaci da ake ciki na kakar zaɓe a ce ya fito na irin wa'annan kalamai mai magana abdulmumin muhammad daga jihar zamfara gusau lokal gamin magani Assalamu alaikum sashen Hausa Radio Iran mai albarka. suna na La'uwa Haji Abbali daga Agadas Jamhuriyar Nijar. Doma da ra'ayina a yau akan taron da jam'iyyar PNDS tarayya ta yi a babban birnin Yamai jam'iyyar da ke mulki a nan jamhuriyar Nijar. Kuma an yi taro lafiya an kare lafiya. to yana da kyau a ce sauran jam'iyyu ma su yi koyi da wannan haɗin kai da aka samu a wajen wannan taron saboda ya kasance su ma nan gaba an yi taron da za su yi cikin kwanciyar hankali ba tare da an samu ja'in ja ba saboda ja'in ja tarwatsa jam'iyya yake sa yake kuma jam'iyya ta ci baya eh, kuma yana da kyau a ce an rage hadama da gogoriyar neman mulki a cikin jam'iyyu saboda wannan son rai a cikin jam'iyya shi ke wace jam'iyya inda kaga ana ta wannan ya fita wannan ya fita ma to gaskiya akwai rashin adalci akwai kashin dankali a cikin jam'iyya shi ke sawa ake samun irin waɗannan matsaloli ubangiji allah ya samu dace Assalamu alaikum Radio BOH Jamhuriyar Musulunci Iran sunana Tiliyasu Yakuba Digawa daga jihar Bauchi a tarihin Najeriya. Game da dama da kuke ba muke bayyana mu zan yi amfani da wannan dama na jinjina wa rundunar sojin Najeriya bisa nasarar da suka yi na kashe 'yan ta'adda a dazukan jihar Zamfara sama da 60. Muna taya su da addu'a da fatan Allah ya kara ba su nasara da karfin gwiwa da himma da kwazo na yakar ayyukan ta'addanci a ƙasarmu Najeriya. Muna godiya Radio BOH Yamhuriyar Musulunci musulunci iran sunana tiliyasu ya yakuba digawa daga jihar bauchi a tarayyar najeriya ku tashi lafiya mun gode da wannan dama da kuke ba muke bayyana ra'ayinmu ku tashi lafiya to masu sauraro da hakan ne kuma shirin na yau ya kammala sai kuma wata fitowa idan allah ya sake haɗa mu kafin nan a madadin lahirin waɗanda aka su ni hassan barka da na gabatar da shirin ke cewa bisalam a huta lafiya. kuma sai shirinmu na rayuwar zamantakewa. Rayuwar zamantakewa. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ومولانا أبي القاسم المصطفى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين wa جماعة ta'ala السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته بركة مدساك سادوا wannan وانا da muke gabatar muku dangane da al'amura da suka shafi zamantakewa rayuwa ta zamantakewa tsakanin al'umma abu ne kamar yadda muke nanatawa mai muhimmanci wanda ya kamata mu tafi da shi irin wannan muhimmancin da ke tattare da wannan rayuwa mu tafi da wannan a yanayi wanda Allah ta'ala zai yi wato zai yarda da mu ubangiji subhanahu ta'ala zai yi murna da irin wannan rayuwar da muke tafiya ta kewa tsakanin da al'umma kamar yadda muka sani ne mun shigo fage daban-daban dangane da rayuwa ta zamantakewa kamar al'amura na iyali to yanzu kuma muka shigo cikin fage na zamantakewa da abokai to mun yi tsokaci mai zurfi a game da al'amura na abokai cewa lallai dan adam in an ce a yi rayuwa ta zamantakewa bayan al'amura na iyali wanda shine asasi to a cikin rayuwarsa ta zamantakewa babu yadda za a yi ya shige kuma zancen al'amura na abokai domin dan adam ba zai taɓa rayuwa shi kaɗai a kowane bangare ba abokai kamar yadda muka faɗa a shirinmu na baya da ya gabata wasu lokutan in an ce aboki ba lallai ne abokin nan sai irin aboki da yake kudda kud wanda sai bacci ne ke raba ku da shi kuna tare da juna a kowane lokaci ba ko kuma yadda muke ishara da cewa abokai za a iya samu su a makaranta abokai na wajen aiki hatta ma abokai a tafiya misali Eh, abun hawa ne ya haɗa ku watakila kun shiga mota za ku je wani gari su ma abokai ne abokan tafiya ake cewa to duk waɗannan mu'amala ɗin da zai kasance tare da mutane wato rayuwa ce ta zamantakewa ku da irin waɗannan mutane ɗin ko da ko bayan awa ɗaya ne za ku rabu ko bayan waɗansu mintuna za ku rabu kowa ya kama gabansa watakila ma ba za ku sake ganin juna ba har abada to irin wannan ma ita ma nau'i ce na rayuwar zamantakewa wanda ya kamata a dora ta akan wani doron gwadabe na hakika wanda zai taimaka maka kai ma za ka taimaka masa duk waɗanda kuke rayuwar nan ya zama akwai al'amura na taimake ne mun yi ishara a kan cewa hatta ubangiji subhanahu ta'ala ya gaya mana a cikin suratu zuhruf cewa a ranar kiyama akwai abokai ba daɗi waɗanda za su zo su yi wa juna bara'a wannan ya yi nisa da wannan wannan ya yi nisa da wannan suna kokawa yana cewa kai a duniya kai ka batar da ni mun kasance ba a kan wani doro na shari'a na taimakekeniyar juna na gina ruhi ba tunda Allah ta'ala isharar da yake a wannan al'amari shine cewa lallai waɗanda suka kasance a badaɗai abokai ne a su a cikin duniya in ba a kan takwa suka yi na wannan abotaka ba ba a kan al'amura na gina ruhi na taimakekeniya na yin aiki nagari na taimakon al'umma na yin abin da Allah yake so in ba a kan wannan ba to Allah ta'ala yake cewa yau ma izin ba'aduhum li'adun adu wato ranar kiyama za su kasance makiyan juna ne wannan yana ƙiyayya da wannan wannan yana ƙiyayya da wannan wannan mun yi ishara akai saboda haka babban al'amari dangane da rayuwar zamantakewa ta bangaren abokai mafi girman al'amari wannan ma iyaye suna da wani abu wanda yake na asasi mai muhimmanci wato rawa da za su taka ta wajen zaɓo wa 'ya'yansu abokai yanzu idan 'ya'yanka sun ka tafi makaranta mafi yawa a makaranta in aka tura 'ya'ya suka tafi makaranta Allah ne kurin ya san a makarantar nan da suwa za su cakuɗa tunda makaranta mutane ne wanda za ka iya cewa suke zuwa daga kowane sashi da kuma wani tushe na wato iyali daban-daban waɗansu sashen iyalin masu tarbiyya waɗansu tushen iyalin marasa tarbiyya waɗansu sashen wato za ka ce masu addini waɗansu sashen marasa addini hatta ma za ka iya cewa za ka samu a makaranta waɗansu waɗanda suke asali ma su ma yadda da Allah ba ma tunda makaranta aka ce makaranta an an ce makaranta mutanen duk da suka kawo 'ya'yansu a cikin makaranta suna kawowa ne don su koyi wani abu wanda yake mushtarak abubuwan da yake kowa da kowa baya son ɗansa ya tashi cikin jahilci to dole ne ya tura su makaranta to kaga waɗanda za su turo 'ya'yansu zuwa makarantar nan waɗansu su misali ka ce kiristoci ne waɗansu musulmi ne waɗansu masu bin addinin gargajiya ne waɗansu ga nan dai in a cikin garuruwa ne manya-manya ma yahudawa za a iya samu su masu tura 'ya'yansu musamman irin makarantun nan manya-manyan makarantu waɗanda za ka ga cewa kowane mutum Eh, 'yan ƙasa da wanda ma ba 'yan ƙasa ba 'yan ina da wanda kowa zai iya tura ɗansa ya je to kuma ba irin wannan ɗin ba ko da makarantu ne ƙanana ma na cikin gida ɗin guri ne dai makaranta an ce makaranta wanda za ka iya cewa duk mutum zai iya kawo ɗansa to tarbiyyan da su waɗannan yara suke zuwa da ita makaranta ɗin sai a duba a wuce irin tarbiyya suke ɗauke da ita waɗansu tarbiyyar da suke ɗauke da ita fi sabilillahi ba tarbiyya ce managarciya ba to idan ku suka zo suka cakuri da ɗanka kai wanda ka ba da lokacinka a gida ka ba shi tarbiyya can kuma a makaranta aka je aka cakudu to menene ya kamata domin a can dai na gaya mana ko kuma muka sani dolan dole ko kaƙi ko sau ɗanka ko ‘yarka a makaranta sai sun yi abokai to waɗannan abokan da za su yi yana da muhimmanci iyaye a duk lokacin da 'ya'yansu a makaranta suke abokai to su yi ƙoƙari su tabbatar sun san suwaye abokan 'ya'yan nasu ta hanyoyi daban-daban in ka dawo gida ka ga 'ya'yanka ko kuma ɗanka misali yana magana game da wani yana faɗan sunansa ai mun je kaza mun ci abinci ko kuma mun sha ice cream a guri kaza ko mun so alewa ko mun sai biskit da aka yi eh, break muka fito daga aji mun je guri kaza mun sai ka ce to waye wannan kar ka yi shiru ka dinga murna ah, a ma masha Allah ya fara samun abokai a'a sai ka yi tambaya ka ce to na abokan da kake gaya mun su wane ne su yaya sunansa waye babansa hasali ma ka yi ƙoƙari ka je har makarantar a kira maka abokin ɗan naka ka zo in ma dan kyauta ne yar zaki karama za ka dauka dan biskin ne dan wani abu ne ka ba wa abokin a kai ne abokin wani a to ni babansa ne ga dan wannan ka yi da kyauta to sai kai kuma da wayo da wayo sai ka tambaye shi ka san waye babansa me aikin mahaifin wannan yaron abokin ɗan naka sai ka gano a ina ne ma suke za ka iya bincikawa ka je ko wajen aikinsa ko kasuwarsa ko kuma wani bangare na unguwarsa inda suke zaune ka tambaya ta wani yanayi ta yadda ba za a gaya masa an zo ana bincike a kansa ba a'a ka yi wani abu na bincike ka tabbatar da tarbiyyan wannan gidan da tarbiyyan uban yaron da iyayen yaron da mahaifiyar yaron ka tabbatar cewa ɗanka ba wai abota ce yake yi da gurɓatattun ainihin yara ba inda a ce gaba ɗaya muna yin irin wannan to lalle 'ya'yanmu za su zama managarta rayuwarsu za ta zama rayuwa ce da ta ginu akan wani yanayi na zamantakewa mai ma'ana amma rayuwar zamantakewa idan ta zama kurin la'ubali ban damu ba koyawaye ma kowane tarkace kowace irin aƙida ne mutum yake dauke da ita kowane irin tunani mutum yake dauke da shi kurin da ban shi ya tafi ya zama abokin ɗana to lallai akwai sauran na aka ba. tons kuma ga shirin mai karshe shirin nan na afirka a yau Afirka a yau. Masu sauraro barkamu da sake saduwa da ku a cikin wannan fitowar ta shirin Afirka a yau. Shiri ne wanda muka saba kawo muku batutuwa da suka shafi nahiyar mu ta Afirka. To a yau za mu dubi ne a kan taron da aka yi tsakanin shugabannin Afirka da na Amurka. Ko me yasa Amurka ɗin ta kirayi wannan taro a daidai wannan lokacin? kuma mai take son cimmawa sannan ma abu ne mai yiwuwa ta goga da sauran kasashen da suka gaye ta musamman ma dai manyan kasashen duniya wajen baza tasirinsu a wannan nahiya to da fatan za ku kasance tare da mu domin jin yadda shirin zai gudana. gayyatar da amurka ta yi wa shugabannin kasashen afirka sannan kuma shugabanta joe biden ya gana da su ta sake dawo da tambayoyin da aka daɗe ana bujirowa da su daga cikin waɗannan tambayoyin da ake yi da akwai cewa a wani bagire ne amurkan take dangane da tasirinta a afirka a wannan lokacin da manyan ƙasashe suke gogoriyan zuwa cikin wannan nahiya. kasashe kamar china da rasha suna cikin tsohon farko a gasar kutse cikin nahiyar turawa dama dai sun daɗe domin ko su ne suka yi wa nahiyar mulkin mallaka kuma jayayyarsu da amurka a kan wasan arzikin nahiyar afirka bai taɓa zama musu matsala ba kamar yadda su kansu turawan a tsakaninsu suka raba wa junansu arzikin nahiyar afirka haka suke wannan irin rabon a tsakaninsu da amurkan a wasu lokutan wata sabuwar kasar da ta shigo cikin wannan gasar a nahiyar afirka ita ce turkiya wannan ne ya sa ita kanta amurkan take bayyana nahiyar afirkan da cewa nahiya ce da za a ci kasuwarta da yin dabdala a cikinta a nan gaba tare da cewa batun tattalin arziki shine ma mai gasar da kasashen suke yi a tsakaninsu a wannan nahiyar da allah yi wa arziki da albarkatun da babu irinsu a cikin mafi yawancin nahiyoyin duniya sai dai duk da haka batun al'adu ma ba a bar shi a baya ba dukkan waɗannan ƙasashen da suke gogoro zuwa nahiyar afirka da zuma wa wasan dukiyarta suna kuma ɗauke da al'adunsu da suke son tallatawa da watsawa dama dai a lokacin da turawa suka yi gogoriyo na farko zuwa afirka sun shiga tare da addinin kiristanci masu nazari da sharhi suna cewa a wannan karan amurka za ta iya kutsawa duk inda take so ba a cikin sauƙi ba a nahiyar afirka bayan shekaru masu tsawo da ta ɗauka ba ta damu da nahiyar ba yanzu waɗanda take son ta yi gasa da su sun riga sun kama ƙasa kuma suna da abubuwan da suke baiwa shugabannin nahiyar afirka da ita amurkan da wuya ta irinsa ga misali cibiyoyin kuɗi na duniya kama daga kan bankin duniya asusun ba da lamani kulob ɗin paris da sauransu suna gindaya wa shugabannin nahiyar afirka wasu sharuɗa kafin amincewa su ba su wani tallafi ko bashi sharuɗan a wasu lokacin suna ɗaukar salo na siyasa su yi abin su turawan suke so wanda kuma shugabannin nahiyar ba su so wani lokacin kuma sharuɗan suna da wato ɓangaren tattalin arziki da za su takura wa talakawa su ƙara jefa su cikin ƙuncin rayuwa ita kuwa ƙasa kamar china wacce take da kuɗi malala gashin tinkiya wata damu da ta ginda wa shugabannin na afirka wannan irin sharuɗan ba ba shi kawai take basu da zumar kudinta za su dawo da ruwa illa iyaka ba magana wani sharaɗi na siyasa balle kuma na ayyana musu abin da za su yi mafi yawancin ayyukan ma canin ce za ta bijiro da shi amma kuma ita za ta aiwatar da shi don haka za ta ci riba biyu ribar ta yi aiki sannan kuma ribar an biya ta da kudaden ruwa su kuwa shugabannin afirka mafi yawancinsu ba duka ba domin an ce ba a yin jam'i sun fi son cana ɗin saboda halayyarsu ta cin hanci da rashawa da facaka ba raya ƙasa ba sai 'yan tsiraru su ne masu son wato ganin cewa hatta canan ba su miƙa mata kai bori ya hau ba su kuwa 'yan tsiraru ba a gina ƙa'ida da su a ranakun sha uku da sha biyar ga watan disamba na shekara ta 2022 da ta kare amurkan ta yi taro da shugabannin kasashen afirka su hamsin inda ta tattauna da su wannan shine taro mafi girma da shugabannin nahiyar afirka suka yi a wuri daya bayan kawo ƙarshen cutar nan ta corona. gabanin yin wannan taron da ya amurka ta bakin babban mai bayar da shawara a kan harkokin tsaro ga shugaban kasar jack sullivan ya ce za su ware dala amurka biliyan 55 domin zuba su a matsayin hannun jari a cikin nahiyar afirka ɗin a cikin shekaru uku a jere shekaru takwas da suka gabata ne da aka yi taron farko a tsakanin amurka da shugabannin nahiyar afirka kuma tun daga wancan lokacin ba a sake yin wani taron ba to me yasa a wannan lokacin shugabannin amurkan suka tuno da afirkan har suka gayyato shugabanninta da musu zuwa taro da su bayan gushewar shekaru takwas gasken lamari kamar yadda manazarta suka ambata shine tasirin amurka a cikin nahiyar ta afirka yana fuskantar koma baya kasashe irin su china rasha jamus su ne suke kara shiga cikin nahiyar hakanan turkiya da iran da maharamtacciyar ƙasar isra'ila da wasu kasashen larabawa na yankin tekun fasha wannan abin da amurkan take gani yana faruwa a ƙasa ya sa ta yanke shawarar cewa to bari ta yi ƙoƙarin kutsawa ko ita ma za ta samu inda za ta kwashi nata rabon don haka ta gayyato shugabannin afirka hamsin zuwa birnin washington sai dai taron ya zama tamkar tsallon baɗake ne wanda hatta a cikin amurka babu ma wanda ya san ana yinsa sai waɗanda suke rayuwa a kusa da fadar white house da suka ga an rufe wasu hanyoyi da motoci suke bi a nan suka fuskanci cewa ashe wasu shugabanni daga afirka suka zo ake buɗa musu hanya su shiga fadar white house kuma su kansu waɗanda aka gayyata ɗin sun koma gida hannu rabbana ba tare da wani alkawali na zuba hannun jari ba ko wani abu da ya kama da haka shugaban amurka joe biden ya gayyaci shugabannin afirka zuwa wajen wannan taro a fadar white house kuma a tsakaninsu babu wanda zai iya cewa ba zai je ba don haka duk suka ɗauki jakunkunan su suka hau jirage suka nufi amurka sun gaisa da shugaban amurka an yi musafaha sannan kuma sun ɗauki hotunan da za su sanya a cikin albam a matsayin tarihi wannan ita ce nasarar da za a iya cewa an samu daga wannan taro nazarta suna cewa wannan taron da gaske ne yana son kare manufofin amurka amma kuma a lokaci ɗaya yana son kare kujerun mulkin shugabannin afirka ne 'yan koren amurka waɗanda dama suke cikin aljihun ƙasashen turai amurka ta yi alkawarin za ta zuba kuɗi dala biliyan hamsin da biyar a matsayin hannun jari a cikin shekaru uku ah, hakan yana nufin cewa a kowace shekara za ta zuba dala amurka biliyan goma sha takwas da ɗigo uku tare da cewa afirka ta da matsaloli masu yawa da suka hada da karancin abinci yunwa cutuka sauyin yanayi amma kudaden da amurkan za ta rika ba wa nahiyar a kowace shekara shine biliyan goma sha takwas da dugu uku waɗannan kuɗin fa ba wai sadaka ba ce ko kyauta hannun jari ne yayin da ƙasar ukraine take samun dala amurka biliyan goma a kowane wata wani abu mai jan hankali a nan shine cewa amurka za ta shiga cikin afirka ta yi gasa da wasu ƙasashe sai dai kuma a lokaci ɗaya ta dakatar da tallafin kuɗin da take baiwa faransa a yakin da take yi da 'yan ta'adda a yankin sahel a dalilin hakan ne dole sa faransa ta dakatar da wannan farmakin saboda rashin kuɗi da kuma rashin kayan aiki daga amurka to abin tambaya a nan shine ko shiga amurkan a nahiyar afirka zai iya rage tasirin kasar china musamman ma da ta fuskar kasuwanci da cinikayya ko kuma tasirin rasha mun ga yadda a cikin shekarun bayan da dama daga cikin kasashe na afirka kina aka rika yin zanga-zanga ta nuna goyon bayan rasha yakin da take yi da ukraine hakanan kuma mun ga zanga-zanga ana allah wadai da siyasa faransa da ita kanta amurka waɗannan sun isar wa da amurka saƙo cewa fa lallai tasirin ta ya ja da baya afirka allah ya ce mata arziki domin kaso 40 cikin 100 na kakab ɗin zinariyar da allah ya halitta a doron ƙasa tana nan kwanci a ƙarƙashin ƙasa afirka to amma har zuwa yaushe ne amurka za ta iya ja da china ta kuma rauna nata ba kuma ƙasa wato nahiyar afirka ce kadai china ta shiga ba har cikin ƙasashen larabawa domin mun ga yadda a kwanan nan aka yi taron kasashen larabawa da china a birnin riyad wanda ya samu halartar ƙasashe da dama na larabawa wannan ya isa dalili ga amurka cewa lallai duniya fa tana canzawa kuma yanzu ba ita ce kadai mai karfi ba wasu ma su ya kawo to za mu dasa aya a nan saboda kwarewar lokaci da fata an ji daɗin abubuwan da aka saurara sai kuma fitowa ta gaban da za a ji mu ɗauke da wani jigon kafin lokacin da ke ca mu kasance cikin koshin lafiya wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala barakatu to da wannan zamu karkare sai Allah mu can an jima da rana za a je mu dauke da wani shirin kafin lokacin abudin kowa da kowa nake muku fatan alheri a kasance cikin koshin lafiya